Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis 24 ga watan Yuni. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai. Wani sabon rikici kullo kai a kasar Habasha. Gwamnatin Amurka na ci gaba da fuskantar matsin lambar cikin gida a kan Afghanistan. Shugaban mulkin soji a Myanmar ya halarci taron ƙasa da ƙasa. kanin labaran kenan. To ko shin akwai matasa a arewacin Najeriya da suka shirya don shiga sabon salon nan na yin ta kare da 'yan bindigar da ke sace mutane? To bayan da kotu ta yanke ma tsohon dan majalisar wakilan Najeriya Faruk Lawan hukuncin daurin shekaru bakwai saboda laifin karbar na goro. kanawa sun fara furta albarkacin baki shi wanda i bashi cin hancin nan otedola ai ya bashi cin hanci ne da sunan faruku lawan ya nemi ya bashi cin hanci saboda wani laifi da kamfanin sa'i. To yaya batun cewa jihar Zamfara ce ta fi talauci a Najeriya? Kuskuren da aka samu shine a ce za a auna talauci akan maganar social register nan ba daidai ba. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. Wata fashewar bom ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Talata a wata kasuwa da ke yankin Tigray na kasar Habasha yayin da sabon fada ya barke a wasu yankuna da ke wajen Makeli babban birnin yankin. Bom ɗin ya tashi ne a garin Togoga. yamma da makeli da misalin karfe ɗaya na rana. Akwai rahotanni masu karo da juna kan fashewar ta faru ne sakamakon wani jirgi da ya jefa bom ɗin ko kuma alburusan manyan bindigogi ne suka watsu cikin kasuwar. Jami'an kiwon lafiya na yankin sun tabbatar da kashe akalla mutane arba'in da uku tare da jikkata wasu da dama. Berham ga wacce take sayar da shayi domin neman kuɗin abinci ta ce ta ji rauni a hannu yayin harin. Da farko sun fara jefa bam a cikin kasuwar sannan daga baya suka ci gaba da jefa bama bama a gidaje. Na ji rauni a hannu sanadiyar wannan harin na bam ɗin ina matuƙar fama da hannun kuma yana yi min raɗaɗi. Kamar yadda ta faɗawa wakilin muryar Amurka a asibitin Haidar da ke Makelli. ma'aikatan lafiya sun ce sojojin habasha sun hana motocin ɗaukar marasa lafiya isa wurin da harin ya faru nagasi bahanni wani mazaunin makeli wanda ya ji rauni a kafarsa sanadiyar harin ya ce ya ga mutane uku sun mutu a gabansa wasu kuma suna fama da jiki yayin da sojojin amurka ke janyewa daga afghanistan gwamnatin shugaba biden na amurka na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kwashe 'yan Afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojan Amurka a tsawon shekaru ashirin na yakin. Wasu gungun 'yan majalisu na dukkan ɓangarorin jam'iyyar ƙasar suna roƙon fadar White House da ta yi jigilar 'yan Afghanistan da suka yi aiki a matsayin tafintoci ko kuma suka taimaka wa sojojin Amurka zuwa wani yanki mara haɗari kamar Guam wanda aka yi amfani da shi wajen tallafawa 'yan gudun hijira bayan yakin Vietnam. Ya zuwa yanzu gwamnatin bata bada wani tabbaci kan wannan shawarar ba, tana mai da hankali ne kan faɗaɗa shirin bada biza na musamman ga 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wajen ayyukan Amurka. Da yawa suna cewa duk wani abu da majalisar za ta yi zai makara, kuma ba zai isa ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Shugaban mulkin sojan mayammar ya halarci taron ƙasa da ƙasa a Moscow, wani al'amari da ke nuna sha'awar rasha na inganta hulɗa da ƙasar, duk kuwa da kakkausar suka daga ƙasashen duniya. sojoji a mayammar sun hambare zababbiyar gwamnatin aung san suu kyi a ranar ɗaya ga watan fabrairu suna masu cewar gagarumar nasara da jam'iyyar ta ta samu a zaben da aka gudanar a watan nuwamba na cike da magudi jami'an tsaro sun murkushe masu zanga-zangar a baki ɗayan ƙasar na rashin amincewa da karɓe iko da sojoji suka yi inda suka kashe ɗaruruwan masu zanga-zangar tare da gudanar da kame. Shugaban mulkin sojan ya yi ikirari a jawabinsa da ya yi ajiya laraba a taron. cewa yana ƙoƙarin ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya da ya su kurkuce, ma'aikatar tsaron rasha ta shirya taron. jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda hukumomi da sauran jama'a ke daɗa rungumar sabon sallan nan na bugawa da masu sace mutane a maimakon ba su kuɗaɗen fansa. Hassan Maina kaina gare ka. Bangaren da ya masu su kuɗi kana zaune a can an ɗauki matanka ba ɗauki ɗanka wannan ba rayuwa ba ne gwanda a je a yi a gama ka ƙare gaba ɗaya. gwamnan jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello kenan yayin da yake kaddamar da gungun wasu 'yan sa-kai kwatankwacin 'yan sivilin JTF na jihar Borno domin tunkarar kalubalen tsaro da yawa jihar Niger katutu. Shi ne muke so ne muna son zaman lafiya a ba Niger kaɗai ba arewacin Najeriya gaba gida. Na san wasu ku a shirye suke wasu kuma ba a shirye suke ba su ake shirya na mutu ɗaga hannu mu gani. ko mai masana tsaro ke cewa kan haka? Dr. Kabiru Adamu mai shafi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. tsarin ƙirƙiro irin waɗannan ƙungiyoyi ba tare da an yi amfani da kundin tsarin dokar ƙasa ba shine ko ko banza akwai yawan makamai a ƙasa to in aka zo aka hitar da su ba tare da an bi tsari na dokar ƙasa ba suka zo suna gudanar da ayyukansu ba tare da kuma ita hukumar 'yan sanda sun shigo ba an sa su cikin tsari na tsaro na ƙasa to za ka ga zai taimaka wurin yawa irin waɗannan makamai da kuma amfani da ƙarfi fiye da kima wanda shi kanshi zai ƙara tsunduma ƙasa cikin matsaloli na tsaro ba shakka suna suna da dama da rawa da za su taka a wurin harkar tsaro amma lallai sai an bi wayannan abubuwan biyu ko da yake gwamna abubakar sani bello ya ce sun yi la'akari da dukkanin ka'idoji jihohi da dama a shiyar ta arewa maso yammacin najeriya sun soke aiki irin na 'yan sa kai bisa wasu dalilai al'amarin da ya sa masu fafutuka irin su ibrahim ahmed janyau daga jihar zamfara ke ganin lokaci yayi da za a dawo da 'yan sa kai a kuma musu tsari. Yanzu a jihar Zamfara wannan gwamna namu Bello Matawalle lalle bai kaddamar da wasu 'yan sa kai ba bisa ga sulhun da ya yi. Amma bisa ga zance da ya yi sati biyu da na gabata na cewa wannan al'amari ya riga ya fi karfin gwamnati kowa ya kare kanshi ko da ma ƙauyawa abun da suke so su samu kenan daga wurin gwamnati gwamnati ta ba su damar kowa ya kare kansa don ko da ma akwai 'yan sa kan aka dakatar da su. Yanzu dai abin jira gani shi ne yadda wannan hoɓɓasa da gwamnatocin suka fara yi zai taimaka wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihohin nasu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. sabon binciken jin ra'ayi da aka yi game da manufofin Amurka kan wani babban rikici a gabas ta tsakiya. Ya gano kusan rabin 'yan jam'iyyar Democrat suna son kasar ta ƙara himma wajen tallafawa Falasɗinawa. Sakamakon binciken cibiyar nazarin jama'a ta kafar labaran Associate Press ya nuna cewa ci gaba da rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar shi ma ya fara kunno kai a wurare da jam'iyyar ke da ƙarfi. Binciken ya yi nazarin ra'ayoyin Amurkawa kan yadda gwamnatin Biden ke bullo ma rikicin Isra'ila da Falasɗinawa a wannan watan. Hakan ya biyo bayan mummunan yaƙi na kwanaki goma sha ɗaya na watan Mayu tsakanin Isra'ila da Hamas. yakin da aka yi a watan jiya ya nuna rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin ta amurka kan yadda amurka ta tunkari isra'ila inda ɗimbin 'yan jam'iyyar democrat a majalisar suka buƙaci isra'ila da hamas su tsagaita wuta shugaban amurka joe biden ya lashi takobin rage tashin hankali da ake yi da bindigogi kamar yadda ya gargadi al'ummar kasar a lokacin da ake shiga cikin yanayin bazara da kuma samun karuwar kashe-kashe. Za mu yi fito na fito da miyagu da ke aika-aika da kuma abubuwa masu haɗari da ci gaban al'ummanmu da kuma ƙasarmu, in ji shi a cikin jawabin da ya yi a fadar White House wanda ke nuna cikakken shirin gwamnatin. da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda ake ci gaba da cece ku ce. tun bayan da kotu ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru bakwai ma tsohon ɗan majalisar wakilai daga jihar kano faruk lawan wanda aka tuhuma da laifin karɓar na goro don ya wanke wani kamfani mai harkokin mai daga zargin cutar ƙasa. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. Shekaran jiya talata ne kotun ta zartar da hukuncin ga tsohon dan majalisar Faruk Lawal saboda samun sada laifin karɓar toshiyar baki a shekara ta da goma sha biyu daga hannun wani ɗan kasuwa mai hada-hadar albarkatun mai mai suna Femi Otedola. domin ya wanke ko ya cire kamfaninsa daga jerin kamfanonin da gwamnati ke zargi da almundanar kudaden albarkatun mai. shekaru goma sha tara ne kotun ta yankewa tsohon dan majalisar a gidan yari akan laifuka guda uku da aka tuhume shi da su amma daga bisani suka ɗaya suka zama shekaru bakwai dr nasir adamu aliyu san lauya ne mai zaman kansa a kano ya yi fashin baki in aka maka wato an yanke makunci akan laifuka guda biyar aka yi a jere to kowane kwana ɗaya kama kwana biyar ke to saboda haka abin da ya faru shi kaga ai caji ne guda uku guda biyu aka tura shi shekara bakwai bakwai kaga sha hudu kenan guda daya aka ce masa yaje shekara biyar kaga sha tara kenan to amma tunda alkali ya ce ya je wannan lokaci na fursuna a jajjere to ma'ana kaga zai yi kwanakin da kowane tsawo ma'ana shekara bakwai tunda ce tafi tsawo to zai yi wannan shekarun a jere. Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano ya yi tsokaci ne a kan laifin da tun da fari aka zargi Mr. Femi Otodola na cin amanar dukiyar ƙasa. Shi wanda i bashi cin hancin nan otedola ai ya bashi cin hanci ne da sunan faruku lawan ya nemi ya bashi cin hanci saboda wani laifi da kamfanin sa'i aka saka shi a cikin jerin kamfanin nukan da gwamnatin tarayya za ta ɗau mataki a kai sai ya nemi alfarmar a cire kamfaninsa daga ciki sai faruk lawan ya roƙi a bashi wannan kuɗin ana so ya cire ya ce ya yi ne don ya kama shi shi ma kuma ya ya bayar ne don ya kama shi to saboda haka shari'a dai ta kama kulan ba yanzu ba waiwai ba ne amma ina makomar laifin da isa aka buƙaci a bada cin hancin tun farko ga alama da lauyoyi da alkalai za su ci gaba da fafatawa akan wannan batu domin kuwa ta yiwu honorable faruk lawal ya ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. To a gaida Mahmud, to kamar yadda ba a rasa ji ba, rahoton wata cibiyar bincike a Najeriya NSR a takaice ya nuna cewa jihar Zamfara ce ta fi yawan matalauta a ƙasar. Mu kuma muka yada labari kamar yadda muka samu. To sai dai gwamnatin jihar ta Zamfara ta ce ba fa haka abin yake ba. Don haka wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi ya haɗa wannan rahoto inda ya yi shimfiɗa da ikirarin cibiyar ta NSR da cewa. A game da wannan lamari, bincike ya nuna cewa yanzu jihar ta zamfara tana da kashi 73.84 bisa ɗari a ma'aunin talauci. Wannan fifiko ne bisa matsayin ta na da kashi 91.8 bisa tsari wanda aka yi a shekara 2019. Na tuntubi kwamishiniyar ma'aikatar harkokin jin kai ta jihar Zamfara, Faika Marshal. Um, honorable me za ki iya cewa game da wannan al'amari yadda za a ƙara fahimtar yadda matsayin yake? To gaskiya wannan asashen da aka yi kwata-kwata ba a kan ka'ida saboda ita wannan National Social Register din ana magana ta ne akan siya inda aikinta ya kai. aikin ta nata a bisa ka'ida da yadda aka shirya ya kamata za ta karaɗe ƙasan nan gabaki ɗaya ne Najeriya. Kaga yanzu a jihar Zamfara aikin nan ya kai kashi casa'in da biyar bisa ɗari. A ƙasan nan akwai jihar da kashi uku kaɗai ta samu ta yi na wannan. Abin da ƙasa gabaki ɗaya ta yi rekod na wannan aikin miliyan talatin da biyar da ɗari biyu da sittin da bakwai da casa'in da shida. To idan ka mai da shi ya koma fasanci hmm. shi ne za ka samu wannan sha bakwai da ɗigo biyar a cikin kashi ɗari. Amma idan ka ɗauki jihar Zamfara ita ɗaya ta yi kashi casa'in da biyar. a cikin ɗari. To kaga a jihar Zamfara ta gama da ward ɗari da arba'in ward bakwai ya rage mata a gama. wanda yake a fadin Najeriya yanzu akwai wanda ba iya fuskar kashi uku suka yi. Su za a ce ina suka samu nasu bayanan. To shi ne ban sani ba amma dai kamar yadda nake maka su social register ba wai sun yi kuskure ba ne. Amma kuskuren da aka samu shi ne a ce za a auna talauci akan maganar social register nan ba daidai ba ne. Dalilin da ya sa muka fito muka yi wannan gyara domin mutane su sani. Sani Shahin Malafashi, murai Amurka daga Gusau a Najeriya. To a gaida Sani, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci sha 16, 25 da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya Allah ya Allah Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A yau ma shirin domin iyali yana tare da muka gayyata domin tattaunawa kan batun dokar takaita kayayyakin aure da aka kafa a Gumel. Muna tare da Wannan rabon Salisu Abdullahi Gumel sakataren cibiyar yaƙi da aikata miyagun laifuka a ƙaramar hukumar da Comrade Yahaya Sha'ibu Ungogo dan gwagwarmaya kuma mai fafatukar kare hakkin iyali. Sai kuma barista Amina Umar Hussein sakatare ƙungiyar mata ta ƙasa da ƙasa FIDA reshen jihar Kano. Ga jagorar tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari. Barista, ke dama kuna zuwa kotu kuma kuna ta gwagwarmayar nan taku ta FIDA. kin ji wasu daga cikin dalilai da suka zaburar da mutanen masarautar gumar suka ce bar su doka duk da cewa ba mu kai ga ambata watakila abin da dokar ta kunsa ba eh, ke ya kika ga wannan yunkuri to yunkurin nasu gaskiya kamar yadda comrade ya ce za mu ce abu ne mai yabawa wanda ya kamata a yaba musu na farko sannan na biyu za a duba a ce sun yi shi akan doron shari'a tunda kamar yadda muka sani ita tarayyar najeriya tana da ne guda uku muna da executive muna da legislators muna da judiciary wato su bangaren local government sun fara karkashin executive ne wato masu gudanarwa to su ma kuma in ka kalla za ka ga kamar yadda tsarin yake inda constitution na federal republic of nigeria ya ba da dama cewar ga yadda ake doka ga kuma yadda ake tafiyar da ita in an karya ga dai duk matakan constitution ya yi bayaninsu na 1999 hmm. to ita ma haka local government council za ka iya kallanta kamar wata 'yan karamar najeriya ce ciyaman dinta shine shugaban kasanta kansiloli su ne gwamnoni kuma su ne 'yan majalisa na wannan kuma doka ta ba su dama ta constitution na cewa idan da akwai bukata su haɗu su yi dokar da za ta tafi da zaman lafiyar garinsu da ci gabansa. Honorable Salisu kunshin dokar me suka faɗa? Idan zan fahimce ka kamar irin abubuwan da ita dokar ta hana ta kunsa yawwa ta hana ta hana ko ta ce ayi yawwa ta hana ko ta ce ayi mm. to na farko dai abu da take magana a kansa shine kaya ko dukiyar aure kada ya wuce dubu saba'in in har ya zama dole sadaki kuma abin da ya sawwaka faɗakarwa addinin musulunci ta ce kuma a soke gara gaba ɗayanta ɗayanta ta ce kuma kaiwa amarya zai kasance da rana maimakon daddare. kaiwa kuɗi ko kayan lefe zai kasance maza ne masu kaiwa ba mata ba ta ce a soke kayan sa rana da biyu kawai ake aka yarda da shi ko goro wajen sa rana ta ce a soke duk wata harkar biki daddare. an yi da ce a yi biki daga 6 zuwa 6 kawai shida na safa zuwa shida na yamma yawwa ta ce kuma a soke gara irin ta fulani sannan ta ce muna so irin a soke anko a soke mamin irin kidan nan da ake na da ake kiransa mimin ko dj dai something like that irin kaɗan raye da ake yawwa da ake ta ce mm. kuma a soke irin arabian night din fulani night kauyawa night wanda ake yin su duk dare zaka ga an ce yau fulani na a sa kayan fulani a tafi da yan mata a yi badala badala halau gobe a ce kawai na duk wani abubuwa yana daga cikin kashe kuɗi na idan santa wanda ake son irin a ce an an da dokar ta haramta yau da dokar ta haramta mm. ta ce kuma a soke guje-gujen ababen hawa na ganganci a lokacin biki mm. sannan kuma ta ce mota uku aka yadda da ita da kaiwa amarya sannan kuma ta bada umarnin cewa kaiwa amarya ya kasance daga safin shida zuwa shida na yamma ne kar a kai ta daddare a kai ta kafin shida na yamma a ce a kai amarya wannan su ne kaɗan daga cikin irin dokokin da aka zayyana aka yi doka akwai hukunce-hukunce misali na ga waɗanda suka karya ita wannan doka duk wanda ya karya wannan doka zai zama ya biya tara wata uku ko kuma naira dubu hamsin abinda aka yi hukunci ga duk wanda ya karya ɗaya daga cikin abubuwan da ta haramta mm. duk wanda ya karya ɗaya daga cikin wannan abubuwan da ta haramta mm. zai iya yin wata uku akwai kuma ya biya tara ta naira dubu hamsin ko mace ce ko namiji ko amarya ko ango Yawuwa ko mace ko namiji ko mawaki ko mai wuri wanda zai bada wurinsa a haɗa maza da mata ko wanda ya kawo maza da matan ko wanda ya da ya zo wurin aka kama shi a wurin so dole zai iya kasancewa ko ya yi wata uku a kurkuku ko ya biya tara ta naira dubu hamsin. Um, galibi eh, watakila irin wannan eh, in aka ce dokoki an yi tanadin su eh, akwai kuma waɗanda za su zartar da su misali idan aka ce doka kai tsaye ana cewa 'yan sanda su ne za su tabbatar da dokar kamar yadda dokokin kasa suka abin nan eh, wannan tanadi da wannan doka ta yi ta gumal eh, suwa ta ɗora alhakin zartar da wannan doka to wannan shine dan kuskure da muka samu kuma wanda muna ta kokari in Allah ya so ya yadda. za mu ci gaba da tubar hukuma har ta yi mana abin da ya kamata ta yi shi doka idan an yi ta gaskiya in ana so ta yi zafi ta yi aiki nan take a lokacin to ya kamata a ce an yi tax force committee shi wani tax force committee shi zai ringa zagayawa yana ganin abin da ake kuma idan an ce tax force zai hada da duk wani security personnel yana cikin wannan committee din masu prosecution kenan so idan an ga ana yi su za su yi inviting kuma za su yi masa case file su yi prosecution ɗinsa to amma wannan tax force committee ne ba a yi ba. To amma kun shigar da watakila masu unguwanni ko daga tai ko haka masu da sarju. Yau wato a dokar ma kaga idan ka duba karshen dokar shi mai anguwa kusan ya fi kowa ma babban ro'in da zai taka a unguwarsa akan wannan dokar auren kenan. Hmm. Domin dama dai shi shine unguwa kuma kaga abin ta ce aka ce aikin mai anguwa ne ya tabbatar an bi wannan dokokin abin da karshen dokar ta faɗa kenan kaga mai anguwa yana ciki sai dai abin da muka fahimta babu ba a yi wayar da kai ba wanda muna nan muna zuwa wurin domin mai anguwar ma ya ma san cewa wannan rol ɗinsa ne idan ya ga ana abu a unguwarsa wanda ya saba dokokin wannan da aka yi ya kamata shi ya fito in wanda zai hana ne ya hana in wanda zai kawo wa jami'an tsaro ne kara ya kai domin wasu ba sani ba gaskiya da uh, iyalai suke ciki a yanzu? To gaskiyar magana shine kam menene makomarin macen da aka aure ta ita kuma bayan an riga an gama wata daya biyu wasu ga kuma abin yana sauki ba zai iya kawo sakin matan ba saboda saukinsa wannan shi ne abin ji mm. mutane za su ga kyau domin babu wani tarnaki da aka yi wa namiji yayin da aka bashi wannan aura mm. ya kamata a ce akwai wani tarnaki ko da wata takarda da su sa hannu idan an aure baka isa ka sake ta ba sai an dawo wajen mai unguwa ko sai an dawo wani karkashin wani hukunci da tabbas tun da gwamnati ce ta ma ta share ma hanya na yadda za ka samu aure da sauki saboda haka kuma ya zama wajibi a kone tarnaki yadda za ka yi sakin auren kuma ba zai kasance da sauki ba wanda za a ba ita kanta macen kwaba domin ka kula wannan ai ba a ba ita kanta mace cikakken kwaba ba a cikin wannan ma'ana ba ba ta kariya ba ba ta kariya ba sannan shi kansa harkar auren gaba daya da tsarin ya kamata a ce an masa wani tsari a karkashin local government ko da karkashin community development ne na cewa duk wanda zai je ya aure sai ya je ya registration ya rajista ta cewa zai aure an cika certificate an ba yadda certificate na aure. Eh, amma maganar da muke uh, uh, uh, comrade misali manufar ita ce ta a rage tsadar aure nan da kawar da tsaraba-tsaraban da ba dole ba mm. eh, dama tambaya ta shine shin wannan matakin ya yi daidai da yanayin tattalin arzikin iyali a wannan lardi na najeriya eh to ai abin da wannan yake nuna irin halin wannan abin da yake nuna haskawa yana haska cewar akwai wani matsi na tattalin arziki da al'umma take ciki domin da babu irin wannan amma me ja wannan wannan abin da yake haska akwai matsi na tattalin arziki wanda har ya kai ga cewa aure ma yanzu wahala yake wannan abin da yake nuna hakim eh. watan eh, ya kamata ita kanta gwamnatin sama gwamnatin tarayya kenan ta kalli wannan abin yana haska mata cewar a kasafa akwai matsananciyar wahala matsanancin hali na tattalin arziki da al'umma suke ciki wanda har ya kai ga aure ma yana nema ya gagara hmm. saboda haka mutane suna nema su ɗau su dau su matakai domin ganin cewar al'ummarsu ba su kai cikin wasu halaye na haula'i na rayuwa ba wani shi sa suka kai wannan ganin cewar mewa ne ba su da tabbacin irin menene makomar rayuwa al'ummar su zuwa gaba saboda tsananin talauci da ake ciki saboda haka wannan ya yi daidai abin da ya kamata a kenan sai dai kawai kamar yadda muke faɗa shine kada kuma a yi nama ya duhu mu Danyi. Idan kuka biyo mu mako mai zuwa za ku ji abin da abokan wannan tattaunawa za su ce game da wannan matashiyar. Yanzu da madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice. wata fashewar bam ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar talata a wata kasuwa da ke yankin tigray na kasar habasha yayin da sabon fada ya sake barkewa a wasu yankuna a wajen makel babban birnin yankin haka an ji cewar yayin da sojojin amurka ke janyewa daga afghanistan gwamnatin shugaba biden na amurka na fuskantar karuwar matsin lamba kan kwashe 'yan afghanistan da suka taimaka wa ayyukan sojojin amurka a tsawon yakin na shekaru ashirin haka zalika an ji cewar shugaban mulkin soja na Myanmar ya halarci taron ƙasa da ƙasa a moscow wani al'amari da ke nuna sha'awar rasha na inganta hulɗa da ƙasar duk kuwa da kakkausar suka daga ƙasashen duniya to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Ado Baballe da za a ɗaura auren diyarsu Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar ranar Lahadi mai zuwa da karfe 11 na rana. a masallacin wudulawa da ke daura da fadar sarki da kuma sakatariyar munisifal ta birnin kanan dabu. allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya tani gabatar da shirin da cewa hero da da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan